أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله بلائل الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم أيها الهدي sha tara ga jumadal ula hijira na dubu da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da 2016 za mu yi karatu na 26 a cikin tazinul warakati a satin da ya gabata an soma ba'iya wadda shehu abdullahi ya tahi a garin kano inda za mu tashi وقطار قلبي للمدينة فاويا سنين بها شوقا وليس بعائب وقيد جسمي عنه ذنبي حائرا بصدر هواء فاقد الكلب ذاهب صرفت إناني عنهم متوجها إلى خير خلق الله معطي الرقائب شاهي لسبعين دهدو وقد حقيقة دار قلبي زوجياتا تاهراتا للمدينة زواج مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ساويا الهالي شي زوجيا زي زولا biha a cikin madina sinina da niyyar tsawon shekaru yau ko kano kawai da ya tafi ba da niyyar ya zauna ba ai sai da ya shekara biyu da wata shidda to ina ga ya ta samma madinatun rasuli sallallahu alaihi sinina tsawon shekaru shauƙan don begen madina din kuma zuciyar kamar wani ya tambaye shi yaushe zai dawo wale sabi'a zuciyar ba zai dawo ba ma'ana ban sa ranar dawowa ba jismi jiki na zambiya zunubi na da yake su bayan Allah duk abin da suka yi yunkurin su yi ba su samu yi ba sai su jingina abin ga lehinsu cewa su suka yi lehi shi ne zambiya zunubi na wa ƙayyada shi ya dabaibaita shi ya ɗarmi jismi jiki na anhu daggabarin zuwa madina ha'ira alhali ina mai ɗemuwa a wata nusa rasifa alhali ina mai tata bi sadarin tare da kirji hawa'in wanda ya zankon bar menene zama ne hawa wa afidatuhum hawa faqidil kalbi shine wanda shi kirjin ya rufe zuciyarsa ma'ana kirjin dai ne zuciyar tana madina bi wanda ya narke zuciya kenan yana wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuciya ya zan narkakke saraftu na jirkita ina ne kalfazuru na shine mata an humu daga barin wa'ancan mutanen kwalli har yau daina maganar su mutawajjihan alhali ina mai huskanta ila khairu lahi zuwa ga heyen talitta Allah raga raga'i mai ba da abubuwan kwadayi duk abin da kaga so ma'aiki ya baka babbar kyauta ga kai mutum aljanna to annabi sallallahu alaihi wasallam yana rabon aljanna kai tsaye sallallahu alaihi wasallam yana tare da Anas yace da baka aljanna yace ma Abu Hurairah rika takalmin ga duk wanda ka gamu da shi ba shi aljanna inji ne wata tsohuwa ta taho roƙon aljanna yake yabba ta yabba Abubakar da Umar da Usman hadisi na Abu Musa al-Ash'ari sannan sake ba mutum goma Abubakar Umar Usman Ali Dalha Az-Zubair Sa'ad Sa'idu Abu Ubaida Abdurrahman bin Auf Allah ka yadda da su aka kama mai dubu saba'in bila hisabin wala iqabin sahabi ukashi ya tashi yace na baka wani ya tashi ya ce sabaka ka ha ukasha ukasha ya rige ka malamai suka ce abinda ma'aiki ke nuhi ai duk sahabbai ne yan aljanna ne yana son wa'annan dubu saba'in so dubu saba'in ya turo su cikin al'umma ta wa'anda ba sahabbai ba don shi ɗaya ne ya ce mu wanga sahabi ukasha ya rige ka dama da aka bashi dubu saba'in yan nemi a ƙara mai yan roƙi a ƙara mai aka ce kowane ƙwara guda zai zama dubu saba'in zai jawo dubu saba'in kaga dubu saba'in so dubu saba'in ga wa'ancan dubu saba'in mata ne da yan aljanna ne duk wanda ma'aiki ya aure ɗaya te ko wanda ya aure ɗayan ma'aiki sai sun haɗe da shi aljanna Allah ya lamunce masa wasu barci nafsi ni haƙurantar da rayuwa ta fi rukubi mafarisi akan hawan dazuzzuka ba ma daji guda ba daji cikin daji khilala fuyulin cikin tsakiyar giwaye ƙawaribi wa'anda su wa'annan giwayen masu tsananin kishirwa saboda da daji ya kai daji kenan kal hidabi girman su kace halalayyan duwatsu ne gudan gudan katta su waɗannan giwaye wala asarin ba wani sawo na mutum guda fil ardi a cikin ƙasa illa ha ce kofatayyan wannan giwaye din kofatayyan su rabi'an wasaifan ah, ga damana da kuma bazara kaga ya nuna dai sun dade cikin wannan daji kalbi ari su ka ce yadda suka hwahwashe kasa in an kai ruwa an san ko kai ka kawar ka ga wani wuri zaka ga ta zurma to yadda ƙohottan giwaye suka kasance kalbi ari ka ce rijiyoyi ne a sawaƙi ne waɗanda sun kai zurhi su waɗanda rijiyoyi ɗin su a bi. giwa ta taka to kuma in an kai ruwa sai zan ruwan sai su shiga cikin tahunan da giwa ta taka kaga ya kamar rijiyoyi ko kuma astawaki ne marasa ruwa duk an fassara asiru ina tafiya bila ilmin ban da masaniya inda zane na ba wancan ilimi ba don ilimi ne ko ina yana tare da abinsa wala kauda ka'idi ba jagoran wani jagora ba wala amma wala qaudi yake wasali kasa ne bila ilmin wala qaudi qa'idi ba jagora jagorancin mai jagoranci walailu sabilin ba samun wata hanya fil fi a cikin dazuzzuka al'awashi bi masu yawan hakukuwa na tafi ne bi hamsati a hararin da ɗaya guda bakwai su ne waɗanda muka ambata muhammad da abdulkadir da khadir da muhammadu da muhammadu sambo da kuma muhammadu bukhari dan amminsa wanda shi ya riko ne Allah ki ci kansu baki ɗai ka rake ku haka bayi guda biyar ka su goma sha ɗaya ke na hashi ma'a talafata a farasin tare da dawakai guda uku kawai ke na nuna in wani hau ya ba wani hau ka misalin ya muna tafiya dai ka ce ayari guda ma'ana mun kai ayari muna ta tafiya tunda sun kai mutum goma har zuwa sha ɗaya nashimu muna shaƙen zawa'iba a shijarin tsololuwun ne na itace zawa'iba tsololuwun nan a shijarin miyahi itace waɗanda suka tsoci ruwa almiyahi shi an itacen ruwa a shawaribi waɗanda su itacen sun jawo ruwa su itacen ma'ana dai itacen da suke suna kusa ga inda gulbi yake to shi itacen almiyahu ruwaiwai ashawaribu waɗanda su itacen sun shawo ruwan ma'ana sun jawo ruwan to muna su hina hana nuzuluna lokacin da sabkanmu tattan lokunta ma'ana lokacin sabkanmu yayye udashan alhali lokacin muna jin kishirwa sadar tsananin gishirwa sai mu ga kamar garuwa can sai ce wa kam lailatin da yawa dare na bigiyatin yan labiga bitna mu hakwa na biha a cikin dazuzzukan nan biha ma'ana fiha to su masu adab suna kamanta daren da mu a ciki dare na nabiga shi nabiga lokacin da mai gidansa umaru ke gidansa to sai ya ce wa bitu ka anni sawarat da ilatu min ar-ruqshi fi anyabiha summun naqi'u la kwanaka ce macijiya mai roɗe-roɗe wadda kai tsaye ta kashe mutum kamar kuma wadda akwai dahi gare ta mai kashewa nan take to kamar ita ta cije ni wacce saboda matsalar ta in ta ciji mutum za a samu mata su kama motsa warewarin nan su kusa gare shi don kai ya kwana dahin ya kashe shi kai tsaye saboda matsalar ta to shi na riga abin da ɗaya shi ka nihin ma'ana da ni kwana cikin matsuwa cikin damuwa kamar dai wani mutum na da maciji wa mai roɗe roɗe ya tsara shi dai suka mihi to sai zan misali duk wanda a cikin matsala sai ce yana cikin filailatin labigiyatin to shi ne ce da yawa dare labigiyatin ba labiga bitna muha kwana na bakunci shine almabit biha a cikin dazuzzukan nan wala na raba wata wuta fissa ba su bi a cikin dazuzzuka illa rula sai wutan mu kawai da mun ka hasa fassara ta ɗai ko kuma wala nara ba wata wuta illa naruna wace wutan mu wacce ita wannan wuta fissa ba su bi ta kyallun gyallun kyallun gyallun an san shi ko wani ƙwaro wanda ka musamman ga damana dai sai ya saki wuta ya ruhi haka haka yana ta tafiya wani ƙaramin ƙwaro haka wasu to masu hirar su nan ga makwabtar su nan ga na gadda gadda su zai faɗi wasu maru na abokan hirar mu shi kalimar eh, wagga summar eh, mufuradi ne samir mace kuma samira an samo shi daga samura ne jajajen wata shi ne samir mar to masu hirar mu ma'ana dai masu ɗebe mu da kewa bu'udun saurorukka uba oda sauro sauro shi ke ɗebe muna kewa ka san kana jin ziza ta kusa ga kunninka to sauro shi ke ɗebe muna kewa cikin daji jirano na makwabtanmu hayatun mace zai ta ɗin nan buɗaɗɗa ta ba ruhuwa ba ce jam'u hayyatin a ƙara ba'una na gadda gaggare mu ga mu su jam'ul a ƙaribu taron ku na mu ga mu ga kula mu kenan khama'iluha mayen mu lambamayen su wayannan dazuzzuka to sai ku ai can jidarun an san lambami shine kumace na itace to jidarun shi aka tangin nan mu kagare ba su ba su katangi kenan walqa'u haqaw wannan daji darun shi a gidajen mu iyaka in kwana lokacin kwana sai ɗaya mu share hako ɗaya mu kwanta shi a gida asmaru haɗiyan itacen wannan daji alƙura su ne alƙaryunmu wai yadda za ka ga ice ya game wuri guda to kamar matsayin alƙarya alƙarya mun ka ɗauke shi al'aba ta fuka tafke tafke to kasu share shi ne hinjali na mai shan ruwa cikinmu abinda suka nuhe kenan in munka iskotarki za mu sa bakin mu sha ruwa ga tarki kai tsaye don babu abin ɗiba shi a madadin kamar kohi gare mu shi tarki kenan dai ba su da kohin shan ruwa a wani suna abokan ɗiba kewanmu to ga sunan ta abu hudu suke ɗebe musu kewa saboda babu wasu mutane in ba su ba don haka waɗanda suke ɗebe musu kewa a ƙawasu na ƙawasuna shine mu, waje abuna da kwaruruwanmu rimahun da masunmu wa asiyafun da takubbanmu riƙaƙul madaribi masu sililin wuraren bugawa su takubban sun riƙe waɗanga makamai ko aka yi ga hanya wasu lana al'afar sawaye na mutane suka zaman muna ajiban aja'ibe mamakin mamakai to su wayannan sawaye linnasi na mutane suka zama muna ajibal aja'ibe mamakin mamakai ba da ma na bayan mun kusa li umrani ga karkara da muka fara ganin takon mutane muka ce yaushe rabe muga takon mutum sai dai takon giwa wa aula balle kalamun nasi maganan mutane yau ko takon su ya zama na bako balle mu ga maganarsu a hara balle da yaruhun mu ga su wa anfusuhum da kawunan su mutanen sara gaba sun zama muna gari ibe bakon baki ma'ana dai mamaki mai ban mamaki she'un gari faƙuntu sai ni ce ni shehu abdullahi waza wannan matsala da muka gamu da ita irin tsananin kishirwa irin sauro da kunamu da macizai gaba ɗai amurin al'amari ne yasirun ba bakin komi ba bijan da in mun ka dubi ɓangaren ma da abinda muke nuhi abinda muke target idan ma humma duk sa'ad da aka kaddara nailul ma'arib samun bukatocin mu jam'u ma'arab tunda dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muke nuhi to duwayen ga matsaloli da muka game da su mu ba komai bane a wurin mu sai ce ahadil madaya ya kai mai gargada raƙumma kama a ce ya kai mai sa giya ga motoci a ga nida'un lil qaribi ce ma'ana ana kiran mutum wanda a kusa ya kai mai gargawar wannan raƙumma ha ka gaugauta su lil mashariqi tusasan magabas kawai wala taltafit kakka waiwaya lil magaribi ga yamma fi rina ga tahiyyar mu kakka yo yamma don haka yamma mun ka hito gabas baka ta samma kamar can mai ishirini yana cewa fa innal garba وشرك فإن القرب لا يكر فشرك وشرك وشرك ka ta san magabas can harkon waka tai da yake cewa sabauta ila duniya wa dhullu bila yasbu wa garraka min hasal mubadinuha har fa zarha wa sharrik la yaqirru bikal garbu bi yatriba nurun lin nubuwati la yakhabu tadaraka fi idrakihi al qalbu wad darfu to sai fa in su in sura mai sura bauta bil wasli da saduwa ga adai Muhammad sallallahu alaihi fallahu Allah wahibun mai kyauta ne Allah ya yi mana kyauta ne ta samun haka din amma wa in aka faqad in sun yi rubushi shine raƙon ba su samu abin da suke nihi ba namu to mu zunubin mu lizahibi zai tahiyarsa ya karkare fihi saboda ba mu samu bukatan mu ba damuwan wannan ko kuma fazzambu zunubi lizahibi shi an mai tahiya fihi ga wannan abin ma'ana zunubin mu ya jawo muna Allah yana cewa ma asaba ka min hasanatin fa min Allah to shine can fa in hazat bil wasli fallahu wahibu wa ma asaba ka min sayyi'atin fa min nafsika to shi wa in akhafa qad fa dhanbu fihi lizahibi ma amma karima duk wanda ya nuhi babban mutum mai alheri mai daraja mai babban asali mai tsoron Allah to ma khaba ba zai tabe ba li hajatin sama da bukatarsa ba zai tabe ba akan sa wa in kana koda ko ya kasance baddalan mai yawan banna ne khabithal makasibi mai kazamtaccen ayyuka fa ya khaira ya mahihicin man haffal ufat wanda masu bukata mabarata suka kewaye bi babihi a kofar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashirin sahaibi giragizai guda goma goma ya subu suna sabka alaihim gare su minhu na daga annabi muhammad sallallahu alaihi ko dai yana nuhin yawan baiwa ko kuma yana nuhin giragizai goma yana nuhin harutta annabi muhammad sallallahu alaihi kamar da mai shiri ne ya faɗa amamtuka na nuhu ka kai nan nuhu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masuran alhali ina wanda an hakama da zunubi bi zambiya da zunubi na rasifan alhali ina mai tata li'ulhika don in riskar da a wata nusa li'udurika don in riskar da kalban zuciya zuciyata to nan ma'ana in kai zuciyata gare ka to sai wani abin da masu balaga ke ce mai itiras kamar ne ce shi abdullahi dama zuciyarka ba ta wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to shine ce ghayr ghaibi ai da ma zuciyar bata hukuma ba bata rabkana ba inda kuma agun da ma zuciyar tana wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fa haƙƙi ka tabbatar da raja'i ta fi ka gare ka ya sai gidan wara ya shugaban talikai gaba ɗaya faraji ka duk wanda ya duk mai wata gare ka fiddare ne duniya da lahira laysa bi ba zai tabe ba wa fukka ka walwala quyudi maruruwa na sun musulmi sannan ka sada ne ka gare ka ya karima sajaya ya mai girman ɗabi'u wa innaka la'ala khuluqin an anta baharul mawahib kai gulbin kyaututtuka fa ha saurara ka jiya ana gani ni abdullahi ne ne abdullahi isman ga suna kawai lalle abdullahi nake amma ga sunanci amma wa harfuhu ma'anan wannan sunan na haƙiƙanin a bashi haƙƙinsa abdullahi bawan allah mai bauta allah na daikon ai yana gunku wa innahu lamma qama abdullahi sannan sunan mahaifi a sallallahu sallama abdullah sunan ma'aiki daga cikin sunan nakinsa abdullah wa hulan ma kama abdullah sunan abubakar siddiqu abdullah to shi shine ce hakikanin wannan suna a bashi haƙƙinsa ladaikum yana gunku fasahil don haka ka sauƙaƙar da na jahal ma'aribi biyan buƙatoci ligare ne samun nasarar buƙatoci ligare ne kama kamar da sawadun kabilar sawadu wa sa'ilu da kabilar sa'ilu laha suka samu wannan biyan bukatoci minkun gare ku bima da kwatankwacin da sawadun nu qaribin sawadu dan qaribu sahabi ne salaha suka yi fadanci minkun gare ku kuma suka samu bukatarsu wato shi sawadun nu qaribin wani sahabi ne wanda da ya tafi makka wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ce yayi madina wurin hijira yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai Umaru ya tambaye shi ya aka yi yace abin da yasa na ji labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar muminan aljannu ne ji labarin ma'aiki to shine sai na biyo shi har sai dai Umaru ya ji dadin cewa ya ji wannan magana gare shi baka da baka wannan kenan salatun lahu daɗin ɗaukaka da rahama da jin ƙan Allah sun salamu sannan da amincin Allah alaikum ya tabbata gare ku bi ashabikun tare da abokanku wal'ali da alayenku ya ka hafa haribi ya wanda shike rango ne na duk wanda malaba ce kogo ne ga duk wani wanda ya gudano wurin ka yayyo sallallahu alaihi wasallam don haka gane shehu abdullahi na taho a wurinka bisa ga koyi da wannan sahabi sawadun muqaribin yadda ya bagaruruwansa ya taso maka makka an ka ce ka tahi madina ya bika to haka ne ko na bar gwando na hito Najeriya hannu kai cikin Misra hannu zan kawo gare ka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine watana shine cewa qulu zan ce fi tafsir hadhihi alqasida ga fassara wannan waka ma kaddama irin abin da ya gabata fil jimiya ga jimiya kai hamma ha'iyya abin da yace walan ufassir lugata a can an samu kuskure muka ce lugati ga ka'ida lugatu wannan ta asliya ce don haka ba a yi mata mu'amala ta jam'u ta'anis wanda ta tai ba asliya bace walan ufassir lugata lugogin hadhihi alqasida kuna لأني فسرتها في النسوخ المكتوبة وهي كثيرة عندنا ومن أرادها فليرجع إليها har yake cewa in Allah ya sauƙaƙa za mu aza mata sharhi insha Allah ko ko ita wagga waka bai fassara lugoginta ba saboda wani wuri ya fassara kuma suna da yawa kuma duk wanda ya nihe can wanda ya iske koma can sannan Allah ya sauƙaƙa zai mata sharhi ma bancin ma fassara lugogin da yayi to wannan kenan bayan yi walam ka sani anni haƙiƙa ne shehu abdullahi kan hakika na tsara kasidatan mimiyatan waka mai karewa ga mimu qabla hadhihi alqasidati kamin ma wannan waka din ta Kano kuma nayi ta ne ita waccan waka mimiya fi waqa'ati fafara a waqi'a ta fafara wadin wani rahi ne bi zurmi a can zurmi cikin zamfara shukran lillahi ta'ala domin gode ma Allah maɗaukin sarki ala nasri ahlihi akan taimakon mutane ma'ana na Allah ɗin <clears throat> ala nasri akan taimakon ahlihi na shi shi Allah wahiya ga waƙan nan wato abin da ka faruwa Muhammadu Bello ya faɗa a lokacin da Allah ya rushe wa'yancan azbinawa daga Gondu. an san zuwan nan da suka yi bayan an yi alwasa a asibit suka tahi lahadi suka tahi ma attanin sai suka ƙetare talata sai larba suka tahi kuma alhamis ma suka isko su da niyyar su murje su su da yawa da aka koro su din nan har suka cimma wannan usmanu masadi da suka koma garuruwansu sai suka sake dawa zamfara domin neman abinci saboda zamfara gari ne mai ni'ima bayan haka a nan ne suka yi yaƙi tare da wa'annan mutane din na zamfara har suka yaƙi wurin da ake ce gada ko zamfara tana da gada bayan nan a sokoto akwai gada kusa ga nijar allah subhanahu wata'ala gaba ɗaya rushe su su wa'ancan mutane kuma suka koma kanya kanya duk cikin zamfaran da suka shishirya zuwa ga komawa to a lokacin shehu abdul eh, muhammadu bello ya ce al'akul mudfiru wanda suke dan uwanmu mai babban rabo wanda mai cin nasara duk an ka zo yaƙi shine na moda sai gamu da su sashen gulbi to sai suka yi yaƙi allah ya rushe su har ya gargada eh, raƙon matsabin ga shanunsu da kuma abubuwan da a tare da su da suka sake dawa kuma suka shirya wani yaki zuwa ga zurmi suka zauna lokaci mai tsawo suka zaburo ranar larba lokacin la'asar to nan na musulmi suka gamu da su a wannan wurin suka yi babban yaƙi ba ƙarami ba to a nan dama su su muhammadu bello suna can a can gwandu su su muhammadu bello to a nan ne da ya ji labarin wannan yaƙi sai addu'a wadda addu'an nan ya cikin waka ya yi ta yana ce mata almustajaba insha Allah in Allah ya so Allah ya karbi wannan tawassulin da ne baiti 28 daga cikin ta unadika ya maulaya fi sirri wal bi asma'ika al husna saniyati kadurri wa bil mustafa al hadi ar rashid muhammadi wa ashabihi wal ali wat tabi'il gurri yana cewa ina kiranka ya Allah asirce da bayyane don sunanka kyawawa maɗaukaka kamar lu'e-lu'e kuma don annabi muhammad sallallahu sallama kuma don sahabbansa da alayensa da tabi'ai to wannan waka kenan da ya yi a kan yana roƙon allah a samu nasara ga wannan yaƙi ɗin to da ya ji labarin an ci wannan gari na wannan wurin to shine sai ya yi wata waka kuma ala hal ataha anna gazwata fafara shafa saqaman fil qalbi minhi na akhbara walamma tawafa jam'uhum wa zuha'uhu 30 alfan aw yaziduna akthara yaquduhum dagutuhum wa khabithuhum aw gumbalu afakun radiyun fashammara wa khamidu ra'sul kufri thumma qudaruhum amiru kiyawa abarshi dagutu zamfara kuma ya sake wata waƙa. ala ablik tawarika a ahla azbin alaniyatan faqad zahaba siraru a takaice dai wannan waƙa da ya ta cin wannan gari yana cewa labari ya kai yakin da aka yi na fafara wanda shi wannan labari warkar da masassara ne ga zuciya da an baka labari ɗagutunsu ƙazantacce a cikinsu shi ke jagorancinsu wanda mai suna a gumbalu a gumbulu mai yawan ƙarya kaskantaccen mutum wanda ya zazzage damci akan waɗa da gaskiya akwai Khamidu kuma ra'asul kufri shi a jagoran kahircinsu. sannan shi a kudarin su shine sarkin kiyawa da kuma sarkin kiyawa da kuma abarshi kaji abarshi din nan da muka yi bayani wanda mujaddidi sa an ka sako gidan yare tun can ba wa dangwar zai sako shi bayan ya daure shi wa hadda shi cikin kuma a yaƙi su shehu ɗagutu zamfara wanda shi a ɗagutun zamfara shi a bar shi to wannan yakin sai shi muhammadu bello sai ce aiko shehu abdullahi ya yi waka ta sai kawo ga waka ɗin da za mu kawo to amma waccan da ya yi daga cikin abin da ya ce walamma wafa jam'uhum lokacin da taronsu su ya zo wa zuha'uhu gwargwado ne abin da amount ɗin taron su su nan falatu na alfan dubu talatin au yaziduna aka ko ma sun yi haka yawa suka taso ma su na moda dama shi na moda da shi da umaru dallaji suna daga cikin waɗanda suka tare tsakanin zamfara da katsina da daura da kano su suka tare ma mujaddidi a wannan gehe mahi yawa sun ba da ƙarhi a nan kuma suna ɗan kwabawa gehen alƙalawa ɗin to wannan kenan Allah ya saka musu da alkhairi to shine shi Abdullahi yake cewa a cikin baiti 21 أمن دلل خلا أم فقد قومي ألفتهم تبيت بغير نومي فكم خل فقد تردا تكي فكم خل فقد تردا تكي شجاع قارئ سراد صومي وكم دلل علمت بري مخالي وشهق الكوق وقل وقل مقلمي فتلك ديار غوبر والتوارق ولاة الكفر خاوية بظلم تشيني تشي zai wani abin da masu balaga ke ce mata jahulul ma'arifi dama ya ce wahe ta yi abinda ka san wuri amma kai baka san kamar baka san shi ba domin kawo bakon abu da mamaki ga wannan wurin saboda nukta balagiya wata fa'ida ta balaga to shine kuma wannan ya hi tabbatuwa cikin rayuwarka ka san wuri amma kamar baka san shi ba shine ce ashin min dalalin khala atabitu bi ghairi naumi haka za a doko shin kana kwana ne ba tare da karun ba min dalalin saboda ko hoihoi khala wa'anda suka fahimta wa'anda ka san su da yanzu ba kowa a wurin duk an kashe su ko sun tashi an faka di ƙaumin ko ko saboda rashin wasu mutane ne a aliftakumu da ka saba da su da aka kace su wasu kuma sun karasu to don su ne abba kai kwana ba wani ana ce masa gazli fa kam khillin da yawa aboki don zai bi mutanen da an wannan wurin da yake magana da yawa aboki dan gaban goshi faqattunin rasa shi ko kuma faqatta ya nusarta yake kan rasa shi kuma ridan ya ne gare ka taqiyin mai tsoron Allah shuja'in zarumi ba shaja'in yake ba shuja'in ƙari'in maharnacin alƙur'ani sarra da sobe mai yawan jera azumi wa kam ɗalalin da yawa ko waiwai hali wanda yanzu ba kowa alimtu wanda ni sani bi rima a can rima can cikin goron yau ne wa shahakun da ma shahakun nijar kawwa da kawwa a nan cikin gwadabawa ƙwanni da ƙwanni a nijar wa galma da galma a nijar galmi da galmi duk cikin Nijar ne ita galmi akwai asibitin da missionary sun yi mata yawa kusan nan take harko harkon da ya shiga wajajen gadadin nan fatilka wayancaninka daga gwandu har gidajen duk gaba ɗaya da yaro gobir gidajen gobir na abin da ya ce fitilka fatilka ai yana gwandu ne don haka suna nesa gare shi tun da gwandu sai an shigo na har wuce har kai can wajajen gobir to shine ce fatilka wa'yancanin ka yaro gobir su ne gidajen gobir wata warik da azminawa wulatul kufri majibinta kafirci khawiyatan alhali sun roshe bi zulmi sama da zaluncin su fatilka buyutum khawiya bi madalam wannan aya din wa kam yawmin da yawa yini bi qannin kwanni lana nasara ta tabbata gare mu alaihim akan su wa dan geda da dan geda can ya gabata dan geda da dan geda wa gurdam da gurdam ayyu yaumi ba ayyu yawmi ba ni da yini ba kenan wa kam yawmin da yawa yini ayyu yaumi ba ni da yini wa ba karamin yini ba bi kwanni ya tabbata kwanni lana nasara ta tabbata gare mu alaihim akan su wadange da wagurdan halaku jami'i gobir halaka dukkanin gobir bi aidina ga mu ne kamar da bayani zai zo halaku kuma amma halakar tawarikin azbinawa birima ribahi zurmi masu mutanen zurmi suka halaka su su na muda su azinawa a lokacin da suka ta su rubu talatin da ƙari gada ta sahiyar yadda yoshe yadda da ɗubainuhumu ‘yan gangansu shine tambari wanda ake ce ma a gumbulu shi ne muke ce ma abun gulu abun gulu a gumbulu yake gaino a farko eh yana cikin adarawa din nan shine shugaban azbin azbin shi a gumbulu to yaquluhum yana jansu lil hayni ga halaka jahalan bisa ga jahilci duna ilmi bai da sani zanafiratun mutanen zamfara waɗanda suka bi su yuwaziruhu suke taimaka mishi wa gobir da gobir wa ahlu kiyawa da mutanen kiyawa can mun gaba wa a gauga ya ƙurmi tare da wawayen burmi samnonin burmi burmawa irin bakura da ture ta duk burmawa to na lokacin ba fa'auradahum shi a gumbulu ya kai su bi fafara fafara fafara hau da motin tabki ne na mutuwa gare su ba na shan ruwa ba fafara ya tsere li ahalihi da mutanen sa ba lomi da tufafi na zargi to da yake akwai hamidu wanda muhammadu bello ya faɗe shi ko shi zai faɗe shi a nan gaba hamidu ko shi jagora ne na adarawa mutanen azbin din shine ce wa sabaka shi a gumbulu ya tsere ma hamidan hamidu alhali hamidu ya fara tserewa amma a gumbule bishi shaidan adar shaidan adar shaidanin su ne wa zidiya kuma zidiya wani kahiri ne zarumi ba adari kudarahum kudarahum shine kudarin su ashabal ulu kuma su sune ma'abuta zargi ma'abuta umci? a wata nusha wa sabaqa hamidun hamidun ya tsere shaidanu adar shaidane ne adar wa zidyu da zidyu ƙudaruhum ƙudaronsu ashabu lu'umi hum ashabu lu'umi kenan su ne ma'abuta shi umci ma'ana kaskantattun mutane kamar da mujaddidi ma ya ce Allah nan take ma hadal kafir kan mu gamu da wanga kahiri can mun gabata yana bayani akan yunfa sanan shi Abdullahi yana cewa ah, bada'atu bi bismillah wa shukr yatba'u ala qam'i kuffarin alaina tajamma'u can ya ambace su kafirai to bayan haka fafarro sun sheƙa an jama'a ta suka bar jama'a su ya nuna ba tarayya ce ta dan Allah ba da ba su barin mutanensu wajazu suka tsallake masirata hamsatin ta hiyar kwana biyar wacce a daidai a yi kwana biyar ana yi suka tsallake ta filis ta yomi cikin rabin yin kenan duk takawa guda a madadin takawa guda sai takawa biyar a madadin gudun da daidai kai awa guda awa biyar kana yi cikin awa guda sun kai shi to an ce haka ne ko kuma kinaya ce kawai kenan dai sun ji matsala a wannan yaƙi din na cikin zurmi fama balu basu kula ba abalin da raƙummansu wa khailin da dawakansu wa abu da muhabbayinsu ma wa bihin da tufafinsu wa ɗami da abincin da sun ka auno duk sun ka bashi nan wa ahararin da yawa ɗaya na kirki ahrar ma'ana na kirki su ga adab mutanen adab yan sun ka ce ma hadha hurrun ma'ana mutumin kirki ko da hausa muna cewa wane ya kai da to abdun kuma wanda ba na kirki ba amma ga fiqhu ne ake ce ma hurrun da wanda ba a saye abdun wanda ake saye to a hararin da yawa suka kai mu na ƴaƴa sawo suka zauna fi zurmi a zurmi na hawa salasa ina kutancin su ɗari uku tuzinuhum suna sanar da su azbinawa bi harmi cewa za su kace da su gaba ɗai a wata nusha tuzinuhum suna suna su bi hazmi su shirya yaƙi ai yaƙi da su fatafa jami'uhum dukkaninsu ko suka, tuba Allah ya sa suka tuba su can azminawan wasu an jam'ije shi suka yi tabbaton taron wannan runduna lizurmi ta zurmi Wasawabu suka suka nuhi dullaba salmi neman aminci abinda aka nuhi dukkan suka tuba ma'ana aka samu da yawa sun tuba an jami'in jaishin sun ka komo cikin runduna taron runduna da zurmi ta zurmi da suna cikin azmina amma suka dawo cikin rundunar zurmi Wasawabu sun nuhi dullaba salmi neman zaman lafiya ne sai ce fa ni'mal jam'u madalla da tawaga jam'u na moda tawagar na moda Allah ya saka mishi da alheri yawmal taqal jam'ani ranar da jama'a biyu suka hadu da musulmai da na kahirai ina fi arja'i zulmi cikin sasannin zulmi a nan cikin zamfara dama ita zamfara an ce kashi biyu ce akwai hillani akwai hausawa su hillani irin zurmi da kauran moda da bungudu maruma hillani ne waɗanda sun garwayo da adarawa sai yazzan sun ka saboda aurataka sai suka haɗe da fillani sai suka dai abu guda su maro ta ko zamfara gehen hausawa an ka da talatan mafara da gumi da birnin tudu ko ana ce masa birnin zurmi da dai abin da ya bi wa'annan wuraren shi wannan taron na namoda wanda shi an matsayin kamar Khalid ibn al-Walidi shifa'u shi taron waraka ne na suduri kullum na zukatan duk mu'mini wa gaida shi akushin suduri zukatan kufranin kahirsi wa jurmi da wasu 'yan ta'adda ala ku ku jiya man mubligun anni wake i da sako in ni shehu abdullahi dan nan gwandule adam har ya kai ma adam waɗannan buzaye mabiya shehu idza idan ashabu hazmi masu niyya baki sun rage biha a cikin su ma'ana abin da suka nuyi mutanen mu na can cewa ba daru ku gaugawa to daru ku ku riska bi da hamid ku kore hadar mu mun kore shi ku koro shi ga ƙurakun alƙaryoyinku ƙabla tashtitin kamin a wace ku ko har mai a roshe ku kenan duk garin da adda ɗan ta'adda da ai jawo musu matsala in ba a kure shi ba fa Hamidu khalidu khalidu ya ce. ya bi suna ne dama hamidu yake shehu ya canza mai suna mai sai hamidu zaman su na sokoto lokacin da aka cira ba bayani ya gabata la ta turkuhu ban ce ku kyale shi ba fa yuqil yana hasa narahu wuta ce tunda da hamidu ne fi kun cikin ku bi ismi da zunubi wa kullu muharibin duk wani dan ta'adda la ta turkuhu ka ku kyale shi biha a ciki don me nace ku kore shi li saboda nan mai zama lafiya ya duma ya doge fikun cikin ku don muddin akwai yan ta'adda a gari ko a ko a local government ko a shiya ba za a samu zaman lafiya ba falillahi almu'izzu girma ya tabbata ga Allah walin rasuli ga manzon Allah wa jam'il muslimin dukkanin musulmai walillahi al'izzatu wani rasulihi walil mu'minin fatamma nagmi tsarin waƙa ta yatun wayo na yaƙin fafara a ƙarshe walan marar alillahul hakimu min kano lokacin da allah mai hikima ya meshe ni daga garin kano zai dawo ma kano dama wagga waƙa wanga yaƙin an yi shi kamin tafiyar su kano bi ƙaharihi da rinjaya allah wa hikimati da hikimarsa dama mujaddidi ya ce ya dawo a lokacin ja'alna muka shiga nagzu muna yaƙi kaga aikin kenan har yau suna akan aikin ba ƙarewa suna bakin daga muka dawo muna yaƙi alamanin ta kabda na ga suka warware muna wagarin da ma'in da basu ma shigo cikin musulunci ba hoho to ana haka mu tuno mujaddidin addini yana kira har yayi zamani da jangwarzo ya zamani da yaƙubu da na fata da shi wannan jikan jangwarzo yumfa har ƙarshen ta dai suka kashe musu mutane a cikin watan ramadana bayan haka kuma suka kamo wasu har dai ƙarshen ta mujaddidin addini ya hijira suka bi su can da niyyar su murje su aka yi yakin kwato bayan an yakin kwato aka samu nasara aka kashe sunan madigi da baido da dai sauransu har kuma aka taho yakin tsuntsuwa aka kashe mutum dubu biyu karshen ta shehu ya shiga halwa daga da awwal zuwa ga rabiul awwal har yayin mulki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har suka tafi zamfara bayan sun tafi zamfara har kebe dukkan abubuwan da aka yi har suka dawo kuma nan zamfara suka tafi wurare da duk dai tsangwamar ta aka yi musu suna da rauni har sun kai karhin da ba iya taron su ana haka hatta fataha Allahu lana hisna alqalawa Allah ya bude muna garin alqalawa kaga su Washington din su ko a ce markas din su wa ahlaka Allah ya halaka muna sultana gobir sarkin gobir yumfa Muhammad Bello ya ce darfata ainin mun ka samu nasara ta hiyar mu ta uku kai tsaye an san shi abdullahi ya ce yin fa shi abu jahalin wagga al'umma shi a fir'aunan su shi ayyaso ya bice wannan haske kuma shi ya yi kashe kashe su mujaddidi bayani ya gabata to gashi an halaka bi aidi hannuwan jama'ati na jama'an mu wa'yan da aka ganin masu rauni ta inda gabata sai gashi Allah subhanahu wataala ya bamu ikon halaka can. yadda aka yakin a takaice an ce ka faɗa biyar an kai mai kuma amirul muminin muhammad bello ne amirul jeshi umar dallaji ya tsaya dama ali jodi ya tsaya gaba namo da ya tsaya nan gehen gehen hauni jo da ya tsaya gehen gehen kudu dama haka sun kai mayaki ka fada biyar gabas zai ma kudu da arewa shi Ali da na gabas da eh, na gabas umaru dallaji eh, yana yana nan dama shi ko namo da yana nan ta dai amirul mumini na muhammadu bello shine yana tsakiya yana ba su kwaman to kuma tare da lokacin mujaddadin addini yana gwandu yana ta addu'a Allah shi bada nasara aka ko samu nasara da aka samu nasara Muhammadu Bello ya aiko ko da ya taho an wada mu mujaddadin addini ya sani abin da ke faruwa a can alƙalawa ko suka ce kashfi na aka yi masa suka ce aljannu suka ba da labari kamin saƙon Muhammadu Bello ya taho bihamdillahi muna gode ma Allah ta'ala madaukin sarki wakafana Allah ya isan muna sharra sharrin jami'i gobir dukkanin gobir daga nan an ƙari da su a aka kamo da ake ce mai takalmi wanda ba sai an yi bayanin ta ba wannan kenan an samu nasara kwarai a wannan yaƙi sanadiyar roshewarsu sanadiyar roshewarsu gaba ɗaya duk wani wanda ya tangali da su sai mai ƙauya saboda gaba ɗaya an hidi kwata gaba ɗaya duk inda ake tsangon mutanen mujaddidi karkashin command din sa to yanzu duk da yunfa gaba ɗaya an kashe shi cikin ɗakkaftawa gaba ɗaya sun ka kare da su to wannan aka aza eh, alƙalai da limammai da komi abin da ya zan karkashin eh, mujaddadin addini hamma ƙarshen ta dai eh, muhammadu bello ya auri wata daga cikinsu wannan kenan bayan haka allah kai mu sati za mu yi bayanin zuwansu Nijar haccan cikin Burkina Faso akan yaƙi ƙarƙashin jagorancin Shehu Abdullahi Gwandu ta gamma da kullahu bi rahmati alhamdulillah sallu ala nabiyil karim amma za mu yi ilafi guda guda Allah subhanahu wa ta'ala ka tunkuɗe wannan matsala da ke faruwa a wannan shiya an ce koyo an yi wuta da fatan abin ya zan kamar iska ya zan kamar iska don haka wannan gidajen mutane da inda wutar tan ma kamar bata kama ba a zanka yawaita sa suratul baqara a gidan a zanka yawaita sa suratul baqara ya Allah ka magance wa ga matsala dan qur'ani wanda mun ka san da wanda mun Allah shi mai san musu he da abin da an karasa Allah ya tsare gaba wanda abin bai shahaba Allah ka tsare اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العزة na'am akwai sunan da za a yi na muhammadu hadi na mallam mujtaba nan masallacin eh, shehu akan ɗan da aka haihuwan masa ranar ranar ko ranar alhamis shi kuma ibrahim kwano ranar eh, attanin gobe kenan ko sannan akwai maulidin da za a yi a nan agency ta gidan haki agency ta juɗin na maulidin su mu'awiyar da suka shirya da fata Allah subhanahu wa ta'ala ka sa a zo lafiya ranar juma'a ranar juma'a za a yi